Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, Kilu ta jabo. Faɗar gaskiyar Sheikh Nuri Khalid ta jawo masa wato tonan asiri da kuma zagi ba da waccan magana da yi wato ta wato shugabanni muddin ba su kawo ƙarshen kashe-kashe ba a Najeriya kada talakawa su fito su yi zaɓe. Inda lamarin magana ta ya mutsa hazo inda wasu daga cikin malamai da suka fito suka fara wato cicikar nurin Khalid din suka fara tona masa asiri a dangane da wato waccan aƙida tasu ta interface a maimakon maganar da ya faɗa ta gaskiya a mara masa baya sai aka fara zaginsa da kuma tona masa asiri masu mu ku gyara zama domin jin rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da shek Nura Khalid ɗin inda za mu iya cewa kilo ta jabo wato faɗar gaskiyarsa du da magana ta gaskiya ya faɗa amma sai aka wato manta da wata magana aka ɗauko wata hanya ta sukarsa da kuma wato zaginsa mai saurare ka tsaya ka saurari wannan batu da muke tafa da shi kafin kai magana a kai domin a ƙarshe muna buƙatar mu je amsar ka a dagare da wannan batu da muka ɗauko kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa idan wannan shi ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ko baka taɓa dangwalawa ba domin haka ne zai ringa baka damar samun labaran mu da bidiyonmu a kunshe da zarar mun dora za mu sanar da kai ga cikakken rahoton mai saurare abin da ya sa muka ce kilu ta ja bau faɗar gaskiyar shek nuru khalid ta ja masa zagi da kuma tunan asiri shine yau kusan wato kwana kimanin tara kenan ko takwas ana magana ko mu ce ana kace na ce a dangane da maganar da shek nuru khalid ya yi wadda ta gaskiya ce wadda ya fito ya gaya wa shugabanni akan abin da ke faruwa a cikin ƙasar nan ta najeriya kuma musamman arewacin najeriya idan ba ku manta ba shagnuri khalid din a ranar ɗaya ga wata ya yi wato wata magana mai nuni da cewa shugabanni sun gaza a dangane da mulkin najeriya Sheikh Nuru Khalid din yayi huɗuba ne a masallacin Juma'a na Afu da ke Abuja wanda shine shugaban masallacin wato chief imam na masallacin. Sheikh Nuru Khalid ya bayyana cewa muddin wato ba a dakatar da wannan kashe-kashe da ake yi ba to talakawa kada su fita su zaɓe. Idan an dakatar da wato kashe-kashen da ake a Najeriya to talakawa za su fita su yi zaɓe. wannan magana ta nuru khalid ta fito da gaskiya karara a dangane da abin da ke faruwa a najeriya inda babu shakka jama'a da dama suka ji daɗin wannan magana ta nuru khalid domin mafita ce bangarowa wato talaka a faɗar nuru khalid babu shakka babu yaren da wato masu mulki a yanzu suke ganewa illa ka taɓa masu martabar wato ƙuri'a matsawar ka hana ƙuri'a wato tabbas za su ji babu daɗi ana kashe rayukan al'umma ana sace mutane a arewacin najeriya amma abin ya ci ya cira wato inda shugabannin da kuma jami'an tsaro suke cewa suna iyaka bakin ƙoƙarinsu a dangane da daƙile wannan baraka da take faruwa to sai gashi wannan magana da Sheikh nuru khalid ya du da gaskiya ce ba wanda bai san abin da ya faɗa gaskiya ba ce ba sai shi an fake da waccan aƙida tasa da aka ce yana da ita ta interface abin da ake kira da larabci bainal adiyan sai aka fake da ita ake zaginsa game da wato aiba tashi da tona masa asiri duk da wata magana da ya gaskiya ce a maimakon a tsaya a iyakan maganar da yi a duba a ga gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba a'a sai aka ɗauko magana cewa ai ɗan aƙidar interface ne Don haka wannan ƙoƙari yake ya tasharwa da gwamnati hankali kuma ƙoƙari yake ya ja hankalin musulmai zuwa wata aƙida ta banza da yake so ya ɗora su a kanta. Inda kowa jiya mun kawo muku wani malami inda yake sukar Sheikh Nur Khalid ɗin yake cewa duk wannan abin da kuka yana yi faɗa da gwamnati babu shakka akwai wata ƙungiya ta Yahudawa da take wato kashe masa kuɗi wajen ya ringa kautar da mutane zuwa wata ƙida ta banza ta kafirci. A dangane da haka, babu wanda bai san Sheikh Nuru Khalid waccan aƙida ta interface a kanta yake ba. Kowa ya sani cewa aƙidar interface ita ce abar da Nuru Khalid yake yi. Amma fa bi ma'ana waccan magana da ya yi kowaye ya ji ya san cewa gaskiya ce ya fito ya gaya wa shugabanni kuma ya yi ne da jimmanin wato zuciyar shugabanni su tsaya su zo su gyara abin da ke faruwa a Najeriya. Muddin ba za su gyara ba sai ya kawo wa talaka mafita. A wannan magana babu batun wato addini a cikin wannan magana da ya yi. Ba magana ce wadda ta shafi ko ya kushe wani hadisi ko kuma ya saba wata shari'a ta cikin musulunci ba. Wannan magana ce. wadda kowane malami da ke wata firƙa zai iya yin ta. Magana ce ta gaskiya kuma ya faɗe ta ne domin duk a samu maslaha a kawo wa ƙasar Najeriya zaman lafiya a kan abin da ke faruwa. A yau ya kasance babu wasu wanda suke magana masu mulki su ji su illa malamai, su ma malaman sai sun hau membari sun faɗa abin da za su faɗa. kankace me za ka ji murya su ta isa zuwa wajen shugabannin kamar yadda shagnur khalidi wannan magana take ta mutsa hazo wasu suke ganin ai abin da ya faɗa bai daidai ba ba wasu ne wato ba wani abu ne ya sa wasu suke ganin abin da ya faɗa ba daidai ba ne ba illa waccan aƙida tasa da yake da ita ta interface amma daga cikin malamai akwai waɗanda sun fito sun nuna goyon bayansu dangane da abin da shagnodiyar khalid ya faɗa gaskiya ce amma sun bayyana wa mutane cewa suna tare da shi a wannan magana da ya faɗa amma aƙidar da yake da ita ta interface ba sa tare da ita to kaga waɗannan malaman kamar irin su wato malam murtala na sokoto da kuma asalin islam sun fito sun yi wannan magana sun goyi bayansa amma fa ba wai aƙidan nan tasu suke goyon baya ba kaga su ma a nan gurin sun goyi bayan gaskiya kuma sun nuna wa jama'a cewa waccan aƙida tasa a bar gudu ce kar wanda ya biye masa a kanta amma magana dai ta gaskiya ce to kaga wannan adalci kenan amma waɗansu malaman sai su fito kamar yadda muka kama ku malamai kamar guda biyu sun fito sun nuna cewa Sheikh Nura Khalid a guje shi saboda waccan aƙida tasa ita yake ƙoƙarin lallai sai ya ja mutane a kanta. Sun sauka daga kan wannan magana da ake yi ta shugabanci yanda za a samarwa wato da ɗan ƙasa wato daidaito a rayuwarsa a daina kashe shi. Abin da Sheikh Khalid ya yi magana kenan. maimakon su tsaya a kansa su fito da wani abu da ya ba daidai ba akan maganar sai suka sauka daga kai sai suka tafi izuwa ne a su suka ringa suka a maimakon su zo wannan magana tasa e gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba aƙidar da shagnuri khalid ta interface tabbas ba hanya ce mai kyau ba domin inna dina inda lahil islam addini ɗaya ne a wajen allah babu batun kafirci ya haɗu da musulunci a ce wai za a yi wani abu a tsakani a'a musulunci daban kafirci daban gaskiya kuma ita take tsayuwa da kafarta ita kadai ba ta jinginuwa da ƙarya da haka amma maganar da shek nuru khalid ya faɗa gaskiya ce kamar yadda wani malami muka ji yana faɗa duk wanda ya yarda da abin da shek nuru khalid yake faɗa mahaukaci ne to a dangane da waccan aƙida idan ya faɗa ba ka yarda shine mahaukaci amma wannan magana da ya faɗa magana ce fa ta gaskiya kuma ya yi ta ne domin diddan a samar wa talaka wato kwanciyar hankali da tsaro yadda zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa cikin salama mu a ganinmu bisa adalci wannan magana da shek nuru khalid ya yi idan wato wasu malaman ba su da niyyar wato ko mu ce ba sa ganin cewar abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ba sai ka fito da ce abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne ba amma idan kana ganin abin da ya faɗa gaskiya ne kana jin tsoron kar mutane su bibiye shi ne a sanar wannan ya zama suna karɓa ƙidarsa za ka iya faɗar cewa abin da ya faɗa na gaskiya ne amma jama'a ku guji aƙidar da yake tattare da ita za ku iya haka domin wayarwa da al'umma kai amma fa maganar da ya faɗa ta gaskiya bai kamata waccan aƙida tasa da yake da ita a danna gaskiya ki nuna masa cewar ko mu ce a ƙi nuna cewa gaskiya ya faɗa ba to jama'a kun ji dai halin da ake ciki a dangane da maganar shek khalid inda faɗar gaskiyarsa ta jawo wato aka fara tona masa asiri a dangane da waccan aƙida tasa ta interface a maimakon a tsaya a kan maganar da ya faɗa ta gaskiya sai aka koma ana sukar sa maimakon a zo a nuna maganar da ya faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba Tuma sauraron mu me ra'ayinku a dangane da wannan batu da muka kawo muku a dangane da yanda ake sukar Shagnur kalin din dangane da waccan aƙida su ta interface a maimakon mara masa baya akan wannan magana ta gaskiya da ya faɗa kuma har da wasu malaman a cikin fitowa shi wannan abin amma kuma daga cikin manyan malamai wasu har yanzu ba su nuna shagunar Khalid gaskiya ya faɗa ba ba su nuna cewa ba gaskiya ya faɗa ba sun ja bakinsu sun yi shiru.